karfe biyar cicif agogon najeriya nijar kamar da chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe hudu agogon tiyu da na gana sashen hausa na radio faransa international rfi hausa aka a kan mitoci 16 gajeren zango abdullahi isa jama'a barkamu da sake saduwa ga muhimman kanun labaran duniya na wannan lokaci dakarun jamhuriyar nijar sun samu nasarar ceto bakin hauri kusan hamsin da suke cikin kunci a cikin hamadar sahara kamar yadda rahotanni suka sanar yayin da hukumar ke kula da kaddarorin najeriya amcon kenan ta ce hukumar ashirin take ta aiki daidai da nufin kwato wasu kudade daga hannun wasu kamfanoni yayin da kamfanin jiragen saman habasha zai haɗa gwiwa da bankin raya afirka don bunƙasa filin jirgin sama na kusan dala biliyan takwas da kusa da birnin addis ababa kuma gobara ta tashi a armenia inda mutane kusan hamsin suka rasa rayukansu sai ku gyara zama ga kuma labaran yadda muka same su musamman da wannan labari daga jamhuriyar Nijar inda dakarun kasar a ƙarshen makon nan suka sanar da ceto bakin hauri hamsin da ke cikin kunci a cikin hamadar arewacin kasar da ke kusa da kan iyakar kasar Libya wata mashigar da ke kan hanyar zuwa Turai kamar yadda rundunar sojan Nijar ta sanar a yau Lahadi. 'yancin rani hamsin da suka hada da mata ashirin da kananan yara sha biyu waɗanda suka kasance cikin kunci a cikin matsanancin yanayi lokacin da motar da ke jigilar su ta lalace a ranar juma'a kamar yadda rundunar sojan nijar ta sanar rundunar bata bayyana sunayen mutane hamsin da ke kan hanyar zuwa libya ba idan aka yi tuni a shekarar 2024 sama da bakin haure ɗaya ne aka kora daga algeria zuwa makwabciyar kasar niger a cewar wata kungiya mai zaman kanta ta kasar wato niger alarm fund sahara aps kenan wadda ta ba da rahoton na wannan adadi mai yawa a jiya asabar neman hukunta kasar burkina faso suka yi watsi da zargin da ake yi wa sojojin kasar na cin zarafin fararen hula a yammacin kasar a farkon makon nan gwamnati ta yi nadama tare da yin allah wadai da yadda a shafukan sada zumunta ake ta nuna hotuna da ke haifar da kiyayya da rikici tsakanin al'umma da kuma bayanan karya da nufin kawo cikas ga haɗin kan al'umma da zaman lafiya a ƙasar mu inji mai magana da yawun gwamnatin ƙasar Pugudande Gilbert Widrago a cikin wata sanarwa. hukumar da ke kula da kaddarorin najeriya amkon kenan ta ce hukumar ashirin take ta yi aiki daidai da aikinta ta hanyar kwato basussukan da suka haura naira biliyan 455 da kamfanin jiragen sama na arik air ya karba da kuma wasu kamfanoni 'yan uwa na mallakar johnson aru mimi ikide mai tallata kamfanin na arik da yake magana a lagos a kudancin kasar a karshen mako jude wanzor shugaban sashen sadarwa na kamfanin na Amcon ya ce Aru Memi Ikinde da wani na kusa gare shi ba su ba hukumar haɗin kai ba game da karɓo waɗannan kuɗaɗe ya ce hukumar ba za ta karaya ba saboda yadda ake ƙoƙarin bata mata suna amma za ci gaba da mayar da hankali wajen kwato sukan da ta da gwamnati ke bin jama'a musamman ma kamfanoni waɗanda suka kaucewa biyan kuɗaɗen. labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio faransa international rfi tsohon shugaban kasar gini alfa konde wanda aka hambarar da gwamnatin sa a wani juyin mulki na shekarar 2021 a jiya asabar yana mai cewa gwamnatin mulkin sojan kasar na kokarin murkushe 'yan adawa bayan da sojoji suka dakatar da jam'iyyarsa gwamnatin mulkin soja karkashin jagorancin janar mahmadu dumbuwa a ranar juma'a ta sanar da dakatar da jam'iyyun siyasa 28 na tsawon watanni uku ciki har da manyan jam'iyyun kasar wato jam'iyyar rpg ta tsohon shugaban kasar alfa conde da jam'iyyar union of republican force ufr ta sidiya ture wanda shi ma ke gudun hijira kamar tsohon shugaban kasar alfa conde sojoji sun kuma rusa jam'iyyun siyasa 27 tare da sanya wasu ƙungiyoyin siyasa hudu a ƙarshen kulawa a mozambique adadin waɗanda suka mutu sakamakon guguwar jude da ta afka wa arewacin ƙasar a makon da ya gabata sun kai akalla mutane sha shidda a cewar sabon adadi da hukumar kula da yanayi ta ƙasar ta fitar a jiya asabar akalla mutane biyu ne har yanzu ake ci gaba da nema yayin da wasu sattin suka jikata labaran na zuwa muku ne daga rfi akalla mutane 59 ne suka mutu yayin da wasu fiye da 150 suka jikkata sakamakon wata gobara da ta tashi a wani gidan rawa da ke arewacin macedonia a daren jiya asabar kuma an bayar da sammacin kama mutane hudu a da bincike da 'yan sanda suka kaddamar daga cikin mutane 59 da abin ya shafa an gano 35 waɗanda 31 suka fito daga garuruwan kwacani da steve yawan mutanen da ke kwance asibiti ya zuwa wannan lokaci sun kai da da hamsin biyar kamar yadda ministan cikin gidan kasar pans chokfigi a wani taron manema labarai ya tabbatar akalla mutane 31 ne a yemen biyo bayan harin farko da amurka ta kai wa 'yan tawayen uti suka rasa rayukansu tun bayan da donald trump ya hau kan karagar mulki a yau lahadi yayin da shugaban na amurka ya gargadin cewa balbalin wuta da ya danganta da jahannama za ta sauka kan kungiyar da ke samun goyon bayan iran matukar bata daina kai harare kan jiragen ruwa ba